assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a matsayina na ɗalibin ilimi kuma mai neman sani akan abubuwa da suka danganci rayuwa haka da wani abun da ba sani ba idan na gani nakan tambayi mutum in ji yaya za a ƙara wa mutane ilimi akan shi ko dai akwai abun da yake boyewa wanda bai so ya sani ko akwai abin da ya sanar da mutane saboda wani ya san abu amma ba zai sanar da mutane ba gaskiya ne yawa wani kuma dole sai ka zo inda yake takanas sannan zai sanar da kai to a matsayina na wanda nake dauka irin haka in tambaya in ji inda abin da mutum zai sanar da mu a ƙara da mutane su ji in akwai abin da mutum zai zo gun shi ya siya ko kuma wanda in mutum ya siya za a iya a tura mushi inda yake hmm. to na zo na ziyarci malam mustapha malam mustapha yusuf bakin asibitin dan dutse comprehensive puntuwa unguwan mata kenan to yanzu dangane da magani na ela da maganin sanyi da magunguna da suka shafi abubuwa da ke abun mutane da iskokai da mayu olsa da kumburi da waye duk gasu to ina so in ji ta bakin shi wannan malam musafa to yanzu za mu ji ta bakin malamin kamar bayanin da zai mana mu ji to za mu ji ta bakin shi malam musafa yusuf din na bakin asibitin dan dutse funtuwa comprehensive ne maganin gargajiya to imana ina alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina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 kulawa da kuma ainihin isarwa ne da kake nema to kuma gaskiya muna jin daɗin hakan kuma mu ne maka addu'a ta alheri kuma ne maka fatan alkhairi don duk mutanen da ya zo ya damu da kai kuma ya damu da kasuwancin ka akai akai kuma ya ga yadda yanayin abun ke tafiya yana burge shi yana jin daɗi to shi ke damuwa da abin da muke kuma abin da muke gaskiya bakin gwargwado ni kai na yanzu gaskiya ina jin daɗin abun don magani ne dai nake bada na gargajiya tun ba wanda ya ba amma na zo din haka sannan kuma ina bada kuma alhamdulillah abin da ke birge ni dai ne yanzu ni maganin gargajiya malam gaskiya kusan in ce maka a ci gaban da na samu ba talla ma nake ba eh. ni na daina talla na'am a da mata dai in za su wuce na kan ce akwai kaza akwai falsa eh. sikila asma eh. yayi gashi me da sauransu na'am a yanzu na daina yanzu mata sai dai su su je su karba domin kyan maganin su je su yi amfani da maganin sun ji daɗin shi sannan in suka ji daɗi su za su ba wani labari sai dai zo amma ni yanzu na ba kiran kowa yawa ba wanda nake kira in ce zo sai magani na a shago na ina zauna ne eh. kuma a rana ɗaya sai ka samu mutum sama da ɗari biyu ko ɗari da hamsin ko ɗari uku ma ni na ga alama dan kwana biyu muna so mu yi magana da kai sai na kashe kuɗin mota na zo kuma sai abu ya zama na biyu ba eh, dole nike koma saboda ba yanda za a kori kwastomomi in muka dakata akwai matsala sai mu kyale su su abun da su kwana biyu kenan sai muka samu dama in ka zo ai shine sai na ce to ba abu to kaga abu ne wanda ni abun da na fahimta akwai ci gaba eh. dan duk abun da bai da ci gaba misali ita iya mace abun da muka dauka yawancin magani to gaskiya mata ke tallashi shi ba maza ba in dai kana da magani mai kyau ba sai eh. ka yi wahala ba malam ko mota ka saya ko wani ka hau keke ko ka hau mashin ka ta yawo eh. kana kwa a ba shi bane maganin kai kira ma jama'a misali mm. kamar tambayar da zan ma kana da certificate ne wanda kai na wannan abu koko dai eh akwai certificate na Darul Hikmati na'am isa wanda muke da shi ka gan shi nan to wannan shi muke shine certificate na wanda nake amfani da shi to bara mu ga ya yake kuma gashi nan wanda aka bani na sarkin magani alhaji bello huntuwa ya ba mu shi to shine to za mu haske certificate din domin mutane su magana ne akan certificate na'am shine nace to ga certificate waɗanda nake amfani da shi na darin kai da hikima eh ga sa hannu na sakataren su masu magani na sarkin magani puntuwa ga sunan shi nan ga hoton shi malam mustapha yusuf din nan an san da zaman shi an san da cewa yana sai da wa'innan magunguna alhamdulillahi na gan shi ko eh na gan shi kuma ina ga ka eh na dauke shi insha Allah mutane za su gani ko kuma alama ta ba ba karazu ba ake yi ba ai da abu rayuwa ka yi komi karazu eh. yi kana da abin da ya cancanci ka yi shi sannan ka na'am eh, ai na taba ma wancan karan da ka zo eh, wanda bai da malami to shi ne malamin shi ba shakka kuma abu bai da asali ai kaga bai da dadi eh wato yanzu kamar bayani nake so dangane da abin da ya shafi magunguna din kamar maganin illa wani kala ne a akwai yara yake kama ko ku ilai tana kama manya ne ko mata take kama ko maza eh saboda eh. zuwa to to alaran ma kusan in ce maka ila ita ciwo ce ko kuma mace dan Kano man uwa ila ita mm. alaran ma kana tambayar mu akan maganin ila eh ila abin da ake nihi da ila dan Kano mane na uwa mm. idan yawanci uwaye na da dan Kano ma to dan kano ba in suka haihu eh. wannan ƙurarrajin da yanayin cutar ɗan kanoman da take damun su mata din eh. ita ce yaro ke mikewa da ita tun a nono gida abu ne wanda ake shan shi tun a mama kaga abin da aka sha a mama kenan kaga dole ne ya bi jariri ko ba gaskiya ba tunda eh. yana ciki ne ita uwa tana da shi ta haihuwa kuma ta kan bashi ruwan jikinta da man jikinta da jinin jikinta da zai sha eh. in sha kuma sai ya haifar mashi da wannan kurarrajin da kuma ainihin jajja za ka gan shi dige dige dige dige haka kadan kadan fuska yaro a fuska ko gaban shi zage ya ja haka eh. ko ta kashin sa haka daga nan har hanji shi to shine ake magana akan ila na'am to misali ita ila jarirai kai take kama ko hada matasan yara yan shekara biyu haka wanda duk shekara biyu zuwa uku bai yi ta ba bai Na'am. Yawwa, eh, gaskiya. Eh. Yawanci dai kusan ma mutane suna magana cewa ciwo ne na yarabawa. Eh. Amma shi cuta ba ka da wani kabila da zai cuta shi ce. Lahiya zuwa. Hmm? Yawwa. Yawwa. kana tambaya ta akan ilabo eh. yawa ita wani abu ce wanda nake gaya ma mutane sai su ce ai ciwon ya raba ne bai rabe abe da ciwo duk wani babu wani mutumin da yake da wata cuta a ce ta hice ta kanshi ko kuma shine asalin cuta a gaskiya cuta daga Allah take kuma Allah shi ke bada maganin ta shi yasa ta haka muke bi mu bada magani na gargajiya kuma ana dacewa ina tabbatar maka in na ba mutum 100 da kyar za a samu goma wanda za a ce ba su dace ba amma duk sai mun ce 90 da izinin Allah hmm. a garin nan yanzu game da ila gaskiya bana da eh. saurare ko kuma in ce wai shakka game da maganin da gaskiya Allah ya gobe to alhamdulillah to kamar misali maganin sanyi na ruwa ne ko ku kana ba mutum ya dafa ko ku ya yake shi maganin sanyi eh. sanyi kala kala ne eh. shi akwai sanyi na damana na'am akwai sanyi na fadama masu aikin rani akwai sanyi na mara Eh. wanda yake damun dan adam yake dauka daga wani jinsi zuwa wani jinsi eh. akwai sanyi na jego wanda mata suke haihuwa da shi eh. akwai sanyi wanda ake cewa infection shine zubar da farin ruwa kaikayin gaba ciwon mara da sauransu dai akwai sanyi kuma wanda jikinka ne kawai zaka ji kai ya dauki kai kai da susa haka ko burure to muna bada su kala kala akwai sauyu akwai saki saki ma akwai kuma na ruwa misali kaga kaga kamar wannan muna muna da shi a gwada ma fuskar eh. sun da ka ziyarce mu nuna bukaci eh. mu nuna ma komi kaga wannan shi shine na ainihin ruwa wanda kai eh. kanka ana iya baka a ce kai tasin din shi kuma ka sha shi lahiya to wannan shine abin da muke kira sanyi na ainihin wato raba haka ko kuma yawa na jiki haka da sauransu kuma kaga wannan shi ma suka zo wannan kusan kallon shi shi mun haɗa sanyin ne da shawara eh. da sauransu shi ma haka lafiya na'am shi ma da ana ba mutane suna ɗan zuwa suna ziyartar mu suna sha kuma yana da fa'ida ni na tabbatar inda nake gane maganin na da kyau ni ba ni ke wai ko ka gaya min magani na da kyau ko ka gaya min yana kyau eh, yana da kyau na'am sai ka ka san dalili usas ai abin da yasa muke gane maganin na da kyau eh. idan ka ba mutum goma in na auna sai in ga bakwai sun dawo na'am sun ce ina wannan maganin da ka ba su irin shi in bai da kyau ba za a dawo ba kaga ba za a dawo ba shakka fahimta sai mutum ya canza guri in ya ga bai da kyau amma ko da yaushe sai in ga mutane na lukuwa eh. suna karuwa suna karuwa cewa to wannan abun yana da kyau eh dan an bai da kyau ga kaga misali ba za mu ga jama'a suna tuzuwa su layi layi layi abun nan da yake dai ina dan sauri ne akwai inda zani a gurguje za mu yi kafin in kara kawo ta ziyara saboda in na kawo lokacin da nake da lokacin da na kawo ziyara sai zamana mutan iske mutane yanzu haka ma sauri nake nace bara in biyo nan eh. in yi abin da zan sai in wuce to zan ci gaba da tambaya kamar abin da ya shafi miyagu din eh. shi yaya kenan shi miyagu wato wasu mutane ne suke sa kansu ta dabi'a ta daban eh. akwai abin da ake kira kambin baka wannan shi ma wani abu ne wanda Allah ke halitta dan adam da shi ko a musulunci akwai shi eh. mutum na iya faɗin abu ya tabbata eh. kuma shi bai san ma yana da shi ba to kaga wannan in ya gaya ma mutum magana wadda ba ta daɗi ba za a iya kasancewa Kana iya kasancewa kaga shi sa shi yake da wuyar shari'a eh. a musulunci misali ko a constitution din ba misali ka gani to amma wani abu ne wanda shi mai ta akwai jairai ko kuma shaidanu masu su suna hidda kansu sun ware kansu da su je su yi ta'addancin da za su yi abin da Allah ya hana wani yakan aje ma dodo a gidansa mm. wani kuma shi dama shi tsahi ma zai je ya idan ya zo ya samu wani abin da Allah ya hana kaga wanda prohibited a gurin Islam shi kuma bai jin tsoron addu'a shi da ubangiji domin kuma eh. sai Allah ya taimake mu ya ba mu lakayi kuma ya ba mu addu'o'i na kwarai wanda muke zaton cewa ba ma zato ba kai muke tsammani ba tsammani ba ba muke da tabbacin kuna da yakini insha Allah in da addu'a ce sai mun kai kasa sai mun eh. kai ka kasa dan yanzu a ce ma ya kama mutum yanzu a eh. kawo shi na to ina tabbatar maka in Allah ya yarda cikin minti goma eh. wallahi ya dade sai dai in kwana ya kare ba da zani amma na san in Allah da in dai an ziyarta na to in Allah da sai mun ci nasara kamar dodo mayi waye duk wannan matsafan da karya sihiri eh. da dodo eh. da mayi eh. da wanda zai zo a ce shi yau wani asiri ne wanda zai dai mu gunta ga dan adam Eh, a rasa ganin ne a rasa ganin me to in Allah ya da nan in dai ba mutuwa ba ce gaskiya ba tun gwargwado ba na shakka ko ina gaskiya tsakani da Allah to da ki dai abun a gurguje muke kafin mu ƙara kawo ziyara sai abin da ya shafi tsinkau tsinkau shi tsinkau tsinkau wani abu ne kuma mata ke yi ba haihu ba shi ma gaskiya shafi iska eh. saboda mace ce za ta haihu lafiya eh. amma bayan yan minti ashirin zuwa talatin iska na iri kita eh. ko kuma kaga jini ya balle masa wannan shine ake kira zankau zankau na'am ko kuma bugun jini da haka mutane ke kira shi yake hausa kala kala ce kowa da irin hausarsa amma shi ma muna bada magani idan yadda muke yi mace in tana da ciki ya kai kamar lokacin haihuwar ta ya zo to sai ta zo sai ta mu bayanin cewa ina yin kaza in na haihu bayan mintuna kaza to Allah ya hore mu addu'a da magani sai mu baki garin maganin mu baki na shafa mu baki wanda zaki je ai wanka da shi da an haihu ki ci gaba da aiki da su Allah ya yarda ba abin da zai faru da ita da izinin Allah to wannan shine gaskiyar magana to kamar misali ya kamata mu dauki lambar wayar ka da ta WhatsApp da wadda za a kira kan ana neman karin bayani ko ana buƙatar magani za a abu kamata mu abun nan tana ina ne to kusan lambar wayar mu dai wancan karan ga ta nan muke 081 ita ce wannan 081 66 68 43 51 ita wannan ita ce za a kira don a samu malam mustapha eh, a yi bayani a tambaye shi dangane da abu to dangane da lambar whatsapp ita ce wannan a ƙasa eh. ne 080 26 eh ita ce lambar da ake samu ku a WhatsApp ku da za a yi muku tambaya dangane da wani abin sai kuma lambar da za a kira ku eh, sai akwai 081 eh 66 6 eh 84 eh 351 eh. to in ana neman ƙarin bayani ana neman ƙarin bayani wannan sai mutum kira mai tambaye mu za mu ba shi ansa eh to na ga saboda abin eh, insha Allah saboda ga baki suna ta zuwa kuma an dakatar da su ba daɗi hakan shi yasa za ku ga wani gurin bidiyon kan ɗan tsatsa to baki ne ke zuwa ba da dama a dakatar da su dan dakata a sallame su tukunna to gaskiya kada abin ya yawa na so in zo ya zama na mu da sassafa to shi ma ayyukan da ke can gaban shi yawa sai dai a ta jiran shi ya zama na kuma abin sai dai an yi haƙuri muna da abubuwa da dama waɗanda za a yi wanda za a yi bayani insha Allah zuwa gaba za a ji mu da malam Mustapha ina kawo ziyara insha Allah sai an jima mu huta lafiya